sanarwar da fadar shugaban kasa ta bayar ta ce 'yan najeriya da dama ba su fahimce ta ba kuma tun farko ta yi alkawarin ba da wannan kuɗi ne ga marasa galihu da ke gararan ba a cikin ƙasa. alhaji audu abuja na ɗaya daga cikin jigo a jam'iyyar ta apc kuma na tambaye shi baya ganin gwamnatin su ta yi amai ne ta lashe to wannan niyya mai kyau na fati ɗinmu na apc mutane ne suke bashi wani tunani daban kuma mutane su fahimci abin da ake nufi ba abu ne da yake ba najeriya aka fara yin shi ba akwai kasashe da yawa da suke yin shi shine ake ce ma social security to wannan abu ba wai abu ne sabo ba kuma gwamnati tana da plan ta yi implementing wannan abun amma da yake abu ya zo a cikin lokaci mawuyacin lokaci na rashin kuɗi saboda hali da najeriya ta shiga ciki na wannan darajar mai shi yasa gwamnati ta ga ya kamata ta dubi wannan abun da wani idon fasaha wanda yake ba za a yi shi a dawo ana da na sani ba wasu na cewa kamar kun yi amai kun lashe a ba haka abin yake ba ka san abu da yake kana tare da yan hamayya duk abin da ka fito da shi sai an nuna cewa ka gaza amma wannan ba wai apc ta gaza ba ne abu ne wanda yake dole a dinga yana duba bakin ajihu kuma abin da gwamnati ta la'akari da shi kenan wannan ba alkawari na shugaban kasa buhari ba ne alkawari ne na fati amma an jiyo an ruwaito wasu jigajigan jam'iyyar na musamman gwamnan jihar imo rochas okorocha yana cewa kamar jam'iyya ta ma lura cewa watakila kuɗin nan karshen aka ba mutane su koma suna ƙara aure ko kuma wasu su tare a gidajen giya. Eh to kasan hali irin na shi ɗan Najeriya shi gwamna ya duba abin da ke faruwa a baya ne. kuma ya ga cewa ya kamata a yi la'akari da abin da za a yi shi a to an kai ga nasara shi yasa yi wannan maganan kuma in Allah ya da a lokacin da za a fara wannan abun ko da ba fara da wanda suka gama makaranta ba idan aka fara da nakasassu da kuma marayu wannan abun zai kai ga nasara in Allah ya da to kuwa yan Najeriya suka ji game da wannan kalamai na gwamnatin ga dai abin da wasu su ke cewa ni na ra'ayin yanda nake yanda na gani gwamnati ta mai ta lashe ne domin da aka ambata maganan yan majalisa na suna magana na tarayya cewa wai ba za a iya ba da mutane dubu biyar biyar ba to saboda haka gwamnati ta mai ta lashe amma abin da zan yi magana da za a bayar musamman kamar ni da nake magana ina daga cikin masu mu masu bukatan hakan to amma an ji wasu gwamnoni ko kuma 'ya'yan jam'iyyar APC na cewa idan aka ba da irin waɗannan kuɗaɗe kila karshen ta a je a ƙara aure ko kuma a je a dinga shaye-shaye me za ka ce gaba da wannan gaskiya ne to gaskiya daman ba da kuɗi a sama mutane aikin yi dogaro da kai dama ai yafi ce wata za a biya ka kuɗi ba mutane su miƙa kafa ba a wannan ra'ayi yayi daidai don talakawa da suke ba su da aikin yi ba su da madogara kaga su in ba tallafa musu ba kaga suna cikin wani kangi na wahala amma waɗanda suka yi makaranta to su ma kuma za su yi kokari su ma su nema abin da za su yi a gaba insha Allah duk abin da Buhari ya yi Allah ma ya yarda da shi ba ma ni ba ma to ni kira za ka yi ga yan adawa da ke kuka cewa gwamnati ba ta cika alƙawari kai duk da adawa duk makin buhari ko a gida na yake allah tona mai asiri tun ba yau bane dai masana tattalin arziki ke ganin cewa da karne gwamnati za ta iya cika irin wannan alkawari musamman idan aka yi la'akari da karyewar farashin kuɗin man fetur wanda najeriya ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗenta na shiga shiga daga kasashen ƙetare ga kuma karyewar darajar naira babin yi jibrin murya amurka daga lagos